yammacin asabar ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1437 daidai da 12 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 45 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islami asani allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ya ji kanshi da kafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da manhaji da tafarki da karantawa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shakka ibnu qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai waɗanda ya aikin tattara su alhalin yana matafiyi ya ji kasar makka don yin aikin haji daga ƙasarsu ta ainihin siriya kuma yana nesa da littafan da kuma maktabar shi malamai suna jinjina mishi akan wannan kyakkyawan aiki da yi Allah ya saka mai da alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba ibn qayyim al-jawziya yana ta mana bayanai akan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama a inda muka ji bayanai a baya waɗanda suke da alaka da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana tsawaita raka'a farko fiye da ta biyu yadda ya kasance kuma yana ainihin aikata wasu ayyuka waɗanda ba kullum yake yin su ba a cikin sallah ya mana magana akan ɗaukan yarinya da ya umaima da kuma riwayat da suka zo akan yana yin ainihin sallah amma yana kallon wani abu da idansa da wasu maganganu waɗanda suke ainihin ire-iren waɗannan za mu tashi a inda yake cewa fahadiyuhur ratibu sallallahu alaihi wa ala wa sallama fi italatul raka'atayn al-awwalayn min ar-ruba'iyya 'ala al-ukhrayn shari'a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wadda kullum ita ce yake aiki da ita tafarkin da ya gudana a kan shi dangane da tsawon raka'o'i shine yakan tsawaita raka'a biyun farko a cikin sallah mai raka'a hudu kaman azhar ko la'asar ko ainihin isha'i kenan yana tsawaita su alal ukhrayaini fiye da biyun ƙarshe wa italatul ula ala al-awwalaini ala al-thani min al-awwalaini ala al-thaniya sannan a cikin su biyun masu tsayin kuma yakan tsawaita ta farkon fiye da ta biyu ولهذا قال سعد لعمر dan haka ne ma sa'ad dan abi waqas lokacin da aka samu wasu suka yi mushi sharri cewa bai iya sallah ba a sa'ad da yake aikin kantoma a zamanin halifancin sayyidina umar na umar ya tura shi kasar ainihin iraki ya yi kantoma sai aka zo ana bincike game da wannan shari da suka masa to daga cikin abin da ya faɗa sa'ad sai ce wa umar amma ana fa'utilu fil Ya ce ni dai nakan tsawaita karatu a raka a biyun farko wa ahzifu fil ukhrayn sannan sai na takaita a biyun ƙarshe wala alu an aqtadiya bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace bazan gaza daga nay koyi da irin sallah na kwatanta musu irin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wa kadhalika kana hadiyu sallallahu alaihi sallama italata italata salatil fajr haka nan kuma shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ta zo da tsawaita sallah asuba ala sa'ir salawat fiye da sauran salloli kama taqaddama kama yadda bayani ya gabata qalat aisha radiyallahu anha faradallahu salata raka'ataini raka'ataini aisha Allah ya kara mata da take cewa farkon al'amari sa'ad da aka farlanta sallah ana yin sallah ne raka'a biyu falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zida fi salatil hadri da inda manzon Allah yayi hijira ya dawo kasar Madina sai aka ƙara yawan raka'o'in salloli amma a sallar gida illa al-fajr in banda asuba fa innaha uqirrat ala haliha ita asuba sai aka kyale ta akan yadda take ba a ƙara mata komai ba saboda mene min ajli tulil qira'a saboda tsawon karatun da ake yin ta wal maghrib ita kuma magriba ita ma sai aka ainihin batta aka ƙara mata ɗaya. li'annaha witrun nahar saboda ita ce wuturin da ake yi da wuni ma'ana sallah wata take mara odd number na sallah da ake yi da wuni rawahu abu hatim ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin as-sahih dinsa cikin bayani akan sallar tafiya wa asluhu fi sahih al-bukhari amma asalin riwayar imam al-bukhari ya fitar da riwaya irin wannan kamar da ya tabbata haka ma Imam Malik a cikin ainihin muwaɗa ya fitar da riwaya mai ma'ana haka da isnadi tabbatacce wa hadha kana hadayahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil layli haka ne ko fi salatihi italatu awwaliha ala akhiriha yace haka kaji yadda kaji dinnan haka sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance yana ainihin tsaya yana tsawaita ta ya tsawaita farkon farkon ya fi ƙarshen tsawo kama fa'ala fil kusufi kama yadda haka kuma ya aikata a sallar kisfewar rana wa fi qiyamil layli da kuma sallar da yake cikin dare lamma salla raka'ataini taini. ya fara yin raka'o'i biyu masu tsawo thumma taini dunahuma sannan yayi wasu raka'o'i guda biyu waɗanda suka gaza na farkon a tsawo dunan lataini qablahuma wa huma dunan lataini qablahuma waɗannan biyun suka zama sun gaza na farkon a wajen tsawo sun maraka ataini wa huma dunan lataini qablahuma sannan ya sake yin wasu guda biyu kuma su ma suna ƙasa da waɗannan ainihin wato na kafin su hatta tamma salatahu har ya cika sallarsa wala yunaqidu hadha iftitahahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salatan layli bi rak'ataini khafifataini ce wannan kuma baya cin karo cewa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah masu tsayi sannan yayi wanda ba su kai su tsayi ba sannan yayi wanda ba su kai su tsayi ba wannan kuma baya cin karo da kasancewa yana fara sallar dare da wasu rakawo'i guda biyu yan takaitattu masu sauki kwarai wa amrihi zalika. baya cin karo wa amrahu zalika kuma baya cin karo da umarnin da ya bayar na ai haka ya anna hatayn rak'atayn miftahu qiyamul layl dan wannan raka'o'i guda biyu sune miftahu qiyamul layl sune mabudin sallar dare idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bi sallar dare to yakan fara da wasu raka'o'i guda biyu yan takaitattu kafin ya zo ya ci gaba da yin sallah mai tsayin karatu da tsayuwa to waɗannan guda biyu yakan yi su ne kamar yana ainihin wato abin nan yana motsa jiki yana warming up na ainihin wato karsashin sallarsa ina fata mun gane da haka wannan bayi da karo da wannan don dama ga abin da ya yasa yake yin su ga manufar da sa yake yin su sai ce fahuma bi manzilati sunnatul wa ghairiha matsayin su kamar matsayin raka'a biyu ne da ake yi kafin a zo a yi sallar asuba wadda ake yin ta da tsayi wannan raka'a biyun su kuma a yi su a takaice to haka su ma wannan za a yi sallah mai tsawo cikin dare sai a fara da raka'o'i guda biyu masu toki wa kazalika raka'atan allatani kana yusallihima ahyanan ba'da witri haka nan kuma wannan baya cin karo da raka'o'i guda biyu wanda wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake sallata su tare da bayan ya gama sallar witri taratan jalisan wa taratan qa'ima wani lokaci a zaune wani lokaci kuma a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi doguwar sallah ta ainihin sallar ashan ko tarawi ko qiyamul layl ya zo a cikin sunna kamar yadda ibnu abi shayba suka ruwaito da wasu malamai da isnadi tabbatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'o'i biyu kuma a zaune yakan yi zaman dan kwantukuru sai yayi wannan raka'a guda biyu wani lokaci kuma yayi su a tsaye su ma haka takaitattu kwarai to yanzu wannan kaga shi ma bai ci karo ma a qaulihi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da yace ij'alu akhir salatikum bil-laili wutra ku sanya karken sallar ku ta dare ta zama wutri kaga shi ya faɗi wannan cikin bukhari da muslim aka rawaito wannan magana ta shi da sauran amma kuma shi aka samu a aikace bayan yayi wutiri kuma yakan yi waɗannan raka'o'i guda biyu bayan wutirin kaga a zahiri sai zama kamar ba wutar ne ƙarshen sallar shi ba ko tace to wannan babu cin karo saboda mene fa inna hataini raka'ataini saboda waɗannan raka'o'i guda biyu la tunafiyani hadal amr ba sa cin karo da wannan umarni kama annal magriba witrul lin nahari kama yadda magriba take wutirin rana wa salatu sunnati shafa'an ba'daha la yukhrijaha an kauniha witran lin nahar amma nafilar da mutum zai yi raka'a biyu bayan magariba wannan ba ta ɗauke magariba daga kasancewarta wuturin wuni wa kazalikal wuturu lamma kana ibadatan mustaqilla to haka ita ma sallar witri da take a matsayin ibada mai zaman kanta wa huwa wutrul layli shine kuma wuturin dare kanatir rak'atani ba'dahu jariyataini majra sunnatul maghribi min al maghrib ya zama raka'a biyu da ake yi bayan wuturi to suna gudana a irin tafarkin da ake gudanar da raka'o'in nan guda biyu na nafila waɗanda mutum ke yi bayan magariba domin can ma an ya tabbata a sunna cewa magariba ita ce wuturin wuni mare da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnatar da yin nafila a bayanta wannan bai cire ta daga kasancewa wuturin wuni ba to haka kuma a wannan bangaren shi ma kasancewar ainihin wato a sallar dare an ce a gama ta da wuturi bayan an gama ta an zo an yi raka'a biyu ga ta takaitattu to wannan bai cire ta daga kasancewa ita ce ainihin sallah ta ƙarshe a cikin jeren gewan nan saloli na dare ba sai ce walan kana al-maghribu fardan kasancewar magariba farilla ce kanat muhafazatuhu alaihi salam ala sunnatiha akthara min muhafazatihi ala sunnatil wutr kasancewarta ita magariba farilla ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kiyaye wannan sunna ta raka'a biyu bayan magariba fiye da kiyaye wanda yayi wa wannan sunna ta raka'a biyu bayan wutiri daka bayan magariba yana yi sosai ko da yaushe eh raka'a biyu amma bayan wutiri fa to jefi jefi ne ake samu yana yin waɗannan rakawoyi guda biyu ko a tsaye ko a zaune wa hadha ala asli man yaqulu bi wujubil wutri zahirun jiddan yace kuma wannan idan ka kalle shi bisa waɗanda suke ganin wuturi wajibi ne to magana ce a fili su ne hanafiya kenan su ne masu cewa wuturi wajibi ne ya ci mazidu kalamin fi hatayn in sha Allah ta'ala ibn al ya ce zan zo nan gaba idan ya zo magana akan sunanin rawatib ce zan ƙara zance magana mai ainihin wato gamsarwa akan waɗannan na raka'a biyu insha Allah wa mas'alatun sharifa la'allaka la fi musannafin yace wata matsala ce wani wani karatu ne wanda yake mai daraja wanda na tsaya na yi shi a nan wajen da wuya ka ganshi a wani waje yadda yake haka wabillahi tawfiq Allah yake bai da dacewa jama'a ina fatan muna gane wannan sai ibnu qayyim yake cewa faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza jalasa fi at-tashahhud al-akhir manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance idan ya zauna zaman tahiya na karke jalasa mutawarrikan sai ya zauna zaman tawarruk shine mutum ya zauna ya zame kafafunsa ya zauna akan ainihin kwibanyan duwawunsa na hagu wa kana yufdi bi warqihi ila al-ardi ya kasance yana shimfida ainihin katararsa shine cinya kenan gaba daya yana shimfida ta akan kasa wala yukhri wa yukhriju qadamahu min nahiyatin wahida sai ya fitar da kafarsa ta ɗayan ɓangaren ta ɓangaren dama fa hadha ahadu alwujuh الثلاثة latiru رويت عنه صلى الله عليه وعلى wa وسلم في التورك wannan shine ɗaya daga cikin fuskoki guda uku waɗanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da zama na tawarruki nan. zakarahu abu dawuda fi hadisi abi humayd da saidi abu dawuda sijistani shi ya ruwaito wannan riwaya ta hanyar hadisin Abu Humaydin As-Sa'idi min tariqi Abdullahi ibn Lahi'a ta hanyar Abdullahi dan Lahi'a al-Qadi kenan wa qad dhakara Abu Hatim fi sahihihi hadhihi sifata min hadisi Abi uh, Humaydin As-Sa'idi min tariqi ibn Lahi'ata wa qad taqaddama hadithuhu yace haka nan ma Abu Hatim mai sahih shine Ibn Hibban kenan shi ma ya ambaci wannan labari ta hadisin Abu Humaydin a cikin littafin sa na ainihin sayi Ibn Hibbana har ila yau ta hanyar Ibn Lahi'a kamar da hadisin ya gabata a baya a takeice na min ghairi tariq Ibn Lahi'a ko ta hanyar da ba ta Ibn Lahi'a ba jazakumullahu khairan a daga jama'a wannan hadisi dai ya inganta tun daga shi anan ya ambaci wata hanya ce daban ba ta Ibn Lahi'a din ba cewa yana zaman tawarruk amma abinda ba ambata ba shine ragowa abinda zamu ji a wasu riwayoyi na biyu da na uku gashi inda yace alwajhu thani fuska ta biyu zakarahu bukhari fi sahihihi min hadisi abi humayd aidan al bukhari ya ambata a cikin sahih bukhari shi ma riwaya abu humaidin har ila yau kala sai yace wa idza jalasa fi rak'ati al akhira? idan ya zauna zaman karke a cikin sallah qaddama rijlahu yusra sai ya gabatar da kafar shi ta hagu Wani sawa al’yumna sai ya kafe ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi ya zaura akan kan fa hadha huwa al li awwa huwa ko fil julusi ala al shine ainihin wato abin da ya zo ya dace da wancan na farkon a cikin magana akan zaman tawarruk wa fihi ziyadatu wasfin fi hay'atil qadamaini lam ta ar-riwayat ula laha amma kaga akwai ƙari akan bayani akan siffanta yanayin kafafu guda biyu wanda a waccan riwayan babu waccan riwayan kawai ce aka yana zame ainihin kafa sai zauna akan katararsa ba ambaci ya kafe kafa ko ya shimfiɗa ta ba kaga wannan riwaya ce ta ƙara da shimfiɗa kafa to sai ka gane cewa duk wannan riwaya ce guda ɗaya domin zaka ji duka hadisi na tikewa ne akan Abu Humaydin saidi kuma kissar ba ta maimaitu ba kissa ce kwaya ɗaya, ita ce kissar wannan challenge ƙalubale da Abu humaidin ya gabatarwa da abokansa sahabbai su goma ya ce da su na fi ku iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce dan me zaka ce kafi mu iya sallah baka fi mu zama da shi ba baka fi mu lakanta ilimin sa ba yace to bari na yi ku gani sai ya siffanta musu sallar da waɗannan ainihin tafasil da aka samu a ruwayoyi daban-daban da haka da magana tana tikewa a kan ainihin hadisi guda ɗaya ne babu ainihin bukata a fara tunanin cewa to ko an samu takarru ne na kisa da haka a ɗauka ta nawa ne amma na uku wanda za a ambata yanzu to shine zai ɗaukan hukuncin a ce ikhtilafu tanawu wal wajhu thalith ma zakarahu muslimun fi sahihi min hadisi abdullahi ibn zubair annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaj'alu qadamahu al-yusra baina fakhdihi wa saqihi al-imam muslim shi kuma ya fitar daga abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana zame kafarsa ta hagu ya sanya ta tsakankanin cinyarsa da kwabrinsa wa yafrishu qadamahu al-yumna sai kuma ya shimfida kafar dama to kaga wancan aka ce yana kafe ta nan kuma yana shimfidawa to wannan shine ikhtilafu tarawwu kana iya ka kafe Kada kuma iya ka shimfida babu laifi duk ɗaya ne insha Allah wa hadhihi sifatu allati ikhtaraha Abu qasim al-Khiraqi wannan siffa ta ainihin shimfida kaba ita ne ainihin wani babban malami mai suna Umar ibn al-Husayn al-Khiraqi ɗaya daga cikin wato jikokin Imam Ahmad ne a ilimi domin ɗaliban Imam Ahmad sune malamansa ya da tafi shahararre a cikin fiqhu na ainihin Hanabila shine Muktasarul Khiraqi wannan malami ne da ya rayu ya rasu yana shekara ɗari uku da talatin da hudu kamar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da uku kenan yanzu to wannan malamin a cikin littafinsa mai suna muktasarul khiraqi wanda littafi ne mai muhimmanci kwarai a abin ainihin hanabila a kan shi ne al-maqdisi mai littafin almuguni ya gina sharhinsa sharhin muguni din nan mai yawa din nan wajen mujalladi ashirin to sharhin wannan matanin ne wanda matanin karami ne kwarai bai fi mujalladi ɗaya ba na fata mun gane wannan sai ke cewa ah, wa hadha mukhalifun lis-sifatayn al-awwalayn fi ikhraj al-yusra min nahiyati al-ayman kaga wannan kamar ya sabawa siffar da aka ambata a fuska ta farko da ta biyu din can wanda ke nuna cewa za a fitar da kafa ne ta dama wa fi nasbul yumna nan kuma cewa za a kafe kafar ta dama ne wala allahu kana yaf'alu hadha taratan wa hadha taratan watakila ya zama ma'anar shi shine wani lokaci yana kafe kafar wani lokaci kuma yana shimfiɗa ta wa hadha azharu yace wannan shi fi fitowa fili wannan ma shine asalin gaskiya insha Allah cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana kafe kafar ta dama ne wani lokaci kuma yana shimfiɗa ta gwargwadon hali wa ya tamiru an yakuna min ikhtilafir riwayat ta kuma ya zama wannan sabanin masu riwaya ne ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام wannan irin zama ba a ambace shi ba daga annabi sallallahu alaihi sai a tahi da sallama ke biye da ita qala al imam ahmad wa man wafaqahu ahmad ibn hanbal da wanda suka bi ra'ayinsa akan wannan fatawa suka ce hadha makhsusun bis salati allati fiha tashahhudani amma wannan ya keɓanci sallar da ke da tahiya ne guda biyu to a tahiyar da daga ita sai sallama sai kai haka kenan koda ka yi sallar ya zama tahiya ta fi biyu misali ga mutumin da yake masbuki ne zai ga cewa zai iya samun kanshi a yanayin da tahiya da zai tafi guda biyu ya zo a raka'a ta uku an yi tahiya ɗaya da shi da liman liman ya sallame in ya tashi zai kawo raka'a ɗaya kaga sai ya jona da watan sun zama biyu kenan sai kara zama ya tahiya ko sannan kuma zai sake tashi ya sake raka'a biyu lafiyayyu sannan ya tahiya kaga tahiyarsa uku to zai yi zaman tawarruk ne kai a tahiyar ƙarshe abin da ake so kai a gane kenan mun gane amma a sallar da ke tahiya ɗaya to babu zaman tawarruk kamar asuba da makamantan sallah ire-iren wannan wanda mutum zai na nafila ko makamancin haka ko sallar idi ko juma'a zaman tahiya ɗaya ne to nan za ka yi iftirashi ne kawai insha Allah Wahazar hadha tawarruku fiha ju'ila farqan bayna al-julus fi at-tashahhud al-awwal allazi yusannu takhfifuhu yace wannan zaman tahiya na tawarruk an ce ne a yi shi saboda a bambanta tsakanin zaman da mutum yake a tahiyar farko da tahiya ta biyu saboda tahiyar farko ana so a taƙaita ta kar ta kai tsayin irin ta biyu din to da haka sai zama zaman da za ka yi fa yakunul mu ta mutahayyi'an lil ne. Daka mai zaman sai zama wanda yake kamar yana da shirin miƙewa iftirashi zai fi sauƙin miƙewa fiye da tawarruk daga wanda zai zama tahiya ta farko wanda daga nan zai miƙe to sai ya ainihin zaman iftirashi wa al julus bi tashawud athani alladhi yakunu al-jalisu fihi mutma'inna banda zama na biyu sai su bambanta da zama na biyu wanda a zama na biyu shi kuma mai zaman zai zama yana cikin natsuwa saboda zai dade yana addu'a kuma in ya gama ba tashi zai ba sallame ba zai yi sannan sai ya azkar da sauransu ina fata mun gane wannan da haka wannan kokarin kawo ta'alil ne akan me yasa zaman suka bambanta wa aidan har ila yau fatakunu hay'atul julusi eh, hay'atul jalisina fariqatan bayna tashahhudain kuma yanayin mutanen da suke zaune ana so ya zama ya bambanta tsakanin tahiyya guda biyu muzakkiratan lil musalli halahu fihima ta haka ya dinga tunawa mai sallah wace tahiya yake idan kana zaune kana tahiya tahiyar farko zaka iya tuna irin tahiyar da kake cewa yanzu ta farko ne idan kana ta biyu ma wannan zama ya nuna maka cewa ga irin tahiyar da kake na'am eh takunu hay'atul julusain na'am me nace ke shukuran fatakunu hay'atul julusaini ya zama yanayin zaman guda biyu fariqatan yana bambance bainat tashahhudaini tsakankanin zaman iri guda biyu dakan mai sallah zaman shi kawai da yake yi na iya tuna mishi irin tahiyyar da yake cewa ta farko ce ko ta ƙarshe duk sanda yake zaune akan kafarsa yake yin ainihin wato iftirash to wannan zai sa ba zai manta har ya kai ga yin rafkanuwa ba akan cewa daga yanzu sallah mai wazi haka duk sanda yake yin zama na tawarruk wannan zai hana shi ya manta kar ya je kuma ya miƙe zai ƙara yin raka'a ta gaba wannan zai dinga tuna mashi cewa yanzu daga wannan tahiya sai sallama wannan yana fitar maka da fawaid ne da mutum zai samu daga bambance zaman da yake yi a tahiyar farko zuwa ta biyu ko babu komai ya tabbata a sunna to hakan za a yi ko da ba a gano wani illa ko wata falala ko wata hikima ba Allah ya samu dace wa aidan fa inna aba humaid inna ma zakara hadhihi sifata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil jalsati allati fi tashahhud athani kuma ya kamata mu fahimci abu humaid kaɗai ya ambaci wannan irin siffa ne a da ke biye da zaman farko shine zama na biyu na tahiya fa innahu zakara sifata julusihi fi tashahhud al-awwal ai ya bada labarin irin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake zama a tahiyar farko wa annahu kana yajlisu muftarishan ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi yana zama ne na iftirashi ثم قال sannan sai ya ce wa idza jalasa fi raka'atil akhirah sannan idan yazo zaman karke wa fi lafzin fa idza jalasa fi rak'ati rabi'a a wannan lafazin yace idan yazo zama a raka'a ta hudu wa amma qawluhu ba da alfazihi hatta idza kanat aljalsatu allati fiha at-taslim amma zancen da aka samu a wasu riwayoyi aka ce ya ce idan aka zo zaman da ake yin sallama akhraja rijlahu al-yusra sai ya fidda kafar shi ta hagu wajalasa ala shiqihi mutawarrikan sai zauna a ainihin jiki akan cinyarsa yana mai ainihin shimfida cinya fa hadha qad yahtajju bihi man yara tawarruka yushra'u fi kulli tashahhudin yalihi salam wannan mutumin da ke bada fatawa kaman shafi'iya kenan wanda suke bada fatawa akan cewa duk wata tahiyya wadda za a yi sallama to za a yi zaman tawarruk ne za su iya ɗaukan wannan a matsayin hujja bal yace kai fa ya yatawarraku fi thaniya sai azo ana yin zaman ainihin tahiya tawarruki a tahiya ta ainihin wato raka'a ta huwa qawli shafi'i rahimahullah wannan shine fatawa imamu shafi'i Allah ya kara mishi rahma warai walaysa bisarihin fil adilla fi dilala wannan kuma bai fito karara ya tabbatar da wannan hujja ba ma'ana dan in ka ce duk zaman da ake yin sallama a bayan shi to ai zaman tawarruk to zai kuma hadda wasu salloli masu tahiya ɗaya, wanda bayan tahiyan sallama ne kamar asuba kamar juma'a kamar idi kamar makamantansu to amma abinda nasoshin suka nuna shine wannan zama na faruwa ne kadai a zaman tahiya wadda za a yi sallama wanda kuma kafin wannan zaman an yi wani zaman tahiya mai tahiya akalla biyu kenan da ka duk sanda mutum zai yi sallah ɗaya daga cikin da muka ambata idi ko juma'a ko nafila mai raka'a biyu ko sallah azhar da la'asar da isha din matafiyi wanda yake kasaru ko duk inda za ka yi sallah ya zama raka'a biyu ne za ka yi kai sallama wannan zaman za ka yi shi ne zaman iftirashi haka idan ana sallar kamar tarawi in ana yin masna masna ana sallamewa shi ma iftirashi za a yi amma idan ana yin mai hurhudu to a raka'a biyun farko sai a iftirashi a raka'a biyun karke kafin a sallame sai a tawarruk haka a sallan magariba a raka'a biyun farko iftirashi raka'a ta karke tawarruk haka dai haka dai ya zama mutum da wannan kan gadan wajen iya tantancewa cewa raka'a da daga ita sai sallama in dai an yi wata tahiya kafin wannan tahiyar to iftirashi sauran kuma amin tawarruk sauran kuma duka iftirashi shine kawai na'am na'am amma yana kai mafi na wasu masu misali in ta zama isra'i ne a lokacin na'am amma da yanzu mutum yi tsoron wannan zama shi ne shi ma iftira shi zai mishi hmm. na'am iftira shi ai mun ta kwatantawa tun kwanakin baya ko zama wanda za ka zauna a akan kafarka ka kwantar da kafa hagu ka zauna akan da sai kafe kafar dama shi kuma tawarruk zama wanda zaka zame kafafunka ka zauna a jikin ainihin wato asalin doyewayen shine zaman ta tawarruk duk mun ta bayanin sa a baya kuma har masu kamera sun dauka insha Allah wallahu ta'ala a'lam shine sai mala yake cewa بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية يتي هذا لما يدعى كورو حديث yana nuna cewa wannan tahiya da aka ce ayi zaman tawarruk to za a yi zaman tawarruk din ne a zaman tahiyar da sallama za ta biyo bayan shi a cikin salloli masu raka'a hurhudu ko mai raka'a uku fa innahu Zakarar sifata julusihi fi tashahhud al-awwal wa minhu dan a cikin hadisin ya bada labarin siffar zaman da yake a tahiyar ta farko da yadda yake miƙewa bayan ya gama tahiyyar farko thumma qala sannan sai ya ce hatta idza kanat as-sajada allati fiha at-taslimu sannan idan aka zo raka'ar da daga ita sai sallama jalasa mutawarrikan sai ya zaman tawarruk fa hadha siyaqu zahirun fi ikhtisafi hadha julusi bi tashahhudi athani kaga wannan siyakin ya zo karar dan yana ikhtisas ke bantuwar wannan zama da tahiya ta ainihin biyu a cikin sallah mai tahiya guda biyu mai raka uku ko hudu ina fata jama'a mun gane wannan sannan sai malam yace faslu wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza jalasa fi tashahhudi wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya zauna ainihin zaman tahiya yana ɗora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa damma asabi'ahu sannan kuma sai ya ainihin makale ya nade yatsunsa as-salas guda uku nan dan karamin nan da na kusa da shi da na tsakiya al-khinsal wal binsar wal wusta kenan ko wa nasaba sababa ita kuma wannan da ake ce ma dan ali na kusa da babban dan yatsa sai ya miƙar da ita shine ma'anan nasaba sai ya miƙar da ita ya kafe ta wa fi lafzin a wani lafazi aka ce wa qabada asabi'ahu thalath sai ya nade yatsin shi guda uku wa da'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra ya sanya ainihin hannun shi na hagu akan cinya hagu zakarahu muslimun an ibn umara imam muslim ya ambaci wannan daga sabi abdullahi dan umar haka imam nasa'i da ahmad duka su rawaito wannan riwaya haka al-imam ibn majah shi ma ya rawaito wa qala wa'il ibn hujr sahabi wa'il dan hujr Allah ya kara masa yadda yace ja'ala hadda mirfaqaihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya tafin hannunsa na ainihin hannun dama akan cinye shi ta dama thumma qabada fintaini min asabihi sannan sai ya makale yatsu guda biyu wa halaka halakatan sai ya danyi wani kuri tsakanin ta ukun kenan da kuma babban dan yatsa ya zama kaman a ce ita wannan ta tsakiya ba a nade ta sosai yadda aka nada sauran biyun ba thumma daga nan kuma rafa'a isba'ahu asbi'ahu sai ya daga dan yatsan shi fara'aituhu yuharrikuha wa'il yace na ganshi yana motsa dan yatsan shi sabbaha yada ubiha yana addu'a da ita wa huwa fi wannan hadisi yana cikin as-sunan sunan Abu Dawuda da Nasa'i da ainihin littafin al-Imam Ahmad shine littafin ainihin Musnad kenan haka ma ibnu Majah ya rawaito riwaya takaitacciya ta ainihin wannan hadisi wa fi hadisi ibnu Umara fi sahih Muslimin aqada salasatan wa khamsina a riwaya Abdullahi dan Umar da ke cikin sayyid Muslim wacce da ta gabata kenan yace ya sanya ainihin wato sai ya kulla 35 wa qa'ada sai ya hada salasatan wa khamsina 35 shine idan ka kalli yanzu wannan kaman kafa uku kenan ta larabci ko sai ka kirga gasunan sunan abun nan su guda uku waɗannan kum din da yake musu bakunan da yake musu guda uku haka sai ga kama da uku in kuma ka kalli haka halakan nan sai ga ita kuma ta yi kama da biyar ina bata mun gane da zaka zo ka ji cewa kuma ai ana yin uku din ya zama an kale biyu ne dan ana rubuta uku da kafa biyu kamar da ake rubuta biyu a rubutun larabci aka rubuta wato figa na tiri a mashi kafa biyu a irin wannan rubutun sai ya zama ita kuma figa ɗin biyu kamar yadda ake wuta shida amma sai ta kalli sai ta kalli nan me yakon ta kalli nan ya zan ce kinan da wasa babu allo ne a kusa ko wake akwai allo akwai maka anan dan babu maka yawwa idan ka rubuta dawa haka ba shi ya uku ba kaga wannan shi kamar dogon dan yatsa ko nan kuma su ne waɗanda ya guda uku da suka yi tsada daga wanda kuma ya ce biyu ana rubuta uku ma ila yau wanda shine biyu ke idan ka zo kana rubuta wani isnan salaha uku ga ka wani isnan to wannan yake ga masara sai shi wannan kaga wannan yake gaba da shida ko wanda amma tana kallon hagu ita kuma wannan tana kallon dama yadda ka san shida da tara ɗaya kanta a sama ɗaya ƙasa wannan mutum da ba ba shi bane asalin shi shi suke ce mishi ar-rasmu ko al-khattu al-hindi na indiya ne wani abu mamaki wanda shi ne larabci amma yanzu ya koma da shi yake yake a duka yararkan turawa da abin nan wannan shi kuma sai su kuma larabawa sai suka yi adaptar da shi da ka ba ga har yanzu akwai da tafan larabci da yake bugawa musamman kasashen arewacin afirka musamman libya da tunisia har yanzu suna intifadi da wannan rubutun tribu din nan saboda shi ne arqam al'arabiya waɗannan kuma arqam mai indiya to abin da yake cewa ke gaba da wannan sai kamar ya tsinna guda uku sune ne kan harafin ko zanen tiri ko wannan kuma idan an yi biyu sannan kuri din kuma na biyar haka ne kamar wannan haka haka ya kama da kuri ka kalla mun gani shi ne ce ka ada hamsan wa talatina Allah shi wa adda na'am shi ne sai yake cewa wa hadhihi riwayatu kulluha wahida waɗannan riwayoyi ga baki ɗayansu duk abu ɗaya ne fa inna man qala qabada asabi'ahu wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya makale yatsunsa guda uku arada bihi yana nufin annal wusta kanat madmuma lam takun manshura kasabbaba yana nufin ita ma al wusta dan yatsan tsakiya ita ma an an dunkule ta ba a miƙar da ita kamar yadda ake miƙar da ɗan yatsan nuni ba wa man wanda kuma kaba da fintaini annabi sallallahu alaihi ya makale yatsu guda biyu min asabihi daga cikin yatsunsa arada anna alwusta lam takun maqbuda ma albinsari bal alkhinsar walbinsar mutasawiyani fil qabdi dun alwusta shi kuma yana nufin ita yatsa tsakiya din nan ko da aka lankwashe ta to ba a manne ta da jikin tafin hannu kamar sauran guda biyun ɗan ƙaramin yatsa da mabiyin ɗan ƙaramin yatsa ba su guda biyun an makalkale su gaba ɗaya ita kuma sai ta zama an lankwashe ta amma ba a makale ta gaba ɗaya ba wa raha bi zalika man qala wa a wa hamsina kaga wanda suka ce haka su ne suka wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hannunsa kaman ya nuna ishara zuwa ga talatin da biyar. to wannan su ne suka bayyana komai dalla-dalla fa innal wusta fi hadhal aqdi takunu madmuna domin ya tsatsakiya idan za a nuna kamar lissafin 35 zai zama allan kwashe ta wala takunu maqbuda ma albinsar amma ba ta zama an manne ta da su za ta dan fisa ainihin fitowa kadan dan ya zama yana da kai biyu kenan irin wancan da muka lissafa mai tiri da kai biyu wa qad istashkala kathirun min al-fudala'i hada yace wasu daga cikin manyan malamai sun ruɗa wannan karatun sun ruɗa karatun sun kibari su fahimce shi id aqadu 53 la yula'imu wahidatan min as-sifatayn al-madhkuratayn a ganin su in aka nade yatsu dan a nuna 35 ba zai dace da ɗaya daga cikin sifofin nan ba fa innal khinsara la budda an turkabal binsar fi hadha aqd su a wurin suka ce idan ana so ai haka to wajibi ya kamata ya zama al-khinsar wannan dan kankanin yatsa ya hau kan al-binsar ya hau kansa su zama guda daya ya zama an samu kafa biyu kenan suka ce haka ya kamata ya zama wa qad ajaba an hadha ba'd al-fudala wasu malaman sun ba da amsar wannan bi anna thalathata laha sifatani fi hadha al-aqd suka ce ai shi figa ɗin wato rasamin yadda ake rasamin raƙami na 3 na uku a ainihin irin wannan lissafin yana da siffa guda biyu kamar yadda muka kwatanta ƙadima akwai siffa shi ta da can wahiyar lati bukirat fi hadis ibn umar ita ce aka ambata a hadis abdul dan umar takunu fi hal asabiu thalath madmuma ma'a tahliq al-ibhami ma'a al-wusta zai zama an lankwasa yatsu guda uku sannan a yi ainihin halaka a yi kuri tsakanin ibham babban ɗan yatsa walwusta da ta tsakiya wa hadifa da kuma sabon yayin rubutu wa ma'arufa al-ma'rufa al-yawm bayna ahli hisab shine wannan da aka sani mai kafa biyu dinnan da kwatanta. wallahu a'lam ibn al-qayyim yace Allah shi ya fa daidai wa kana yabsutu zira'aihi ala fakhdihi wa la yajafiha ya kasance yana shimfiɗa ainihin tsintsiyar hannunsa akan ainihin cinyarsa baya nesanta ainihin tsintsiyar hannun daga jikin cinya fa yakunu haddu mirfaqaihi inda akhir fakhidhi sai zama tsoron hannunsa daidai da ƙarshen cinyar wa ammal yusra ita kuwa cinyar hagu da hannun hagu fa mamdudatul asabi'i alal fakhidil yusra sai shimfiɗa yatsun hannun hagu akan cinyar hagu wa kana kuma ya kasance yabsutu yastaqbilu bi asabihi alqiblata fi raf'i yadayhi yana ainihin watin fuskantar da dukkanin yatsunsa su kalli alqibla su ma fi ruku'i wajen daga hannu a wajen bari wa ruku'ihi fi ruku'ihi da wajen yin ruku'u dukkan komai yana kallon alƙibla wa fi sujudihi da wajen sujuda wa fi tashakkudihi da wajen tahiyyarsa wa yastaqbilu aidan bi asabi'i rijlaihi alqiblata fi sujudihi sannan su ma wato gaffan yan yatsu yakan lankwasa su sai su ma su dawo suna kallon alƙibla inda ake dinnan a takura yan yatsu sai su lankwashe yatsun kafa sai da su ma yanzu alƙibla suke kallo a sanda mutum yake zaman tahiya wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyat ya kasance duk bayan raka'a biyu yana zama yayi tahiyya wa ammal mawadiu allati kana yad'u fiha fi salati fa sab'atu mawatin wuraren da ko yake yin addu'a a cikin su a cikin sallah to wurare ne waɗanda suke guda bakwai a ahaduha ɗaya daga ciki ba da takbiratul ihram fi mahallin istiftah bayan kabbara harama a ainihin wato wuraren da ake yin du'a'ul istiftah kamar yadda muka ji a baya can cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara harama yakan yi shiru sai addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in da aka ruwaito a wurin suna yake ce ma adiyatul istifta addu'a bude sallah to wuri na farko kenan da yake yin addu'a a cikin sallarsa asani wuri na biyu qabla ruku'i wa ba'da al-faraghi min al-qira'ati fil witr wal qunuti al ari bayan gama karatu da zai yi na ainihin fatiya da sura kafin ya tafi ruku'u a sallar wutiri idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar wutiri jama'a kamar yadda hadisai suka tabbata shine idan ya gama karatun Fatiha da qul huwa ko makamancin abin da yake karantawa a wannan ruku'u to sai ya dawo ya saurara tukunna sai ya karanta addu'an Allahumma addu'ar da ya koya ma Hassan dan Aliyu kenan ko <clears throat> Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita zuwa karki yana yin wannan a wutari kafin ya tafi ruku'u amma ya tabbata a cikin riwayoyi kamar yadda mala albani ya tattauna a kansu a cikin kiyamu ramadan cewa idan da azumi ne bayan azumi ya raba an wuce sha hudu to yakan jinkirta wannan addu'a har zuwa bayan dagowa daga ruku'u wannan an samu asar daga sahabbai ibnu abi shayba ya fitar da wasu da imamul bayhaqi wanda suke tabbatar da haka ina fata mun gane wannan wannan dangane da kunuti kenan na wutin sunna ce tabbatacciya sai kuma ya hada da wani anan kamar da yake cewa wal al arid fi subhi da kuma kunuti wanda ke bujurowa na sallar asuba qabla ruku'i shi ma kafin ruku'u in sahha zalika idan hakan ya inganta to maganganu ne anan ya cakuɗa su akwai alqunutu lin nazila zai magana akan shi wanda wannan baya keɓanta da sallah asuba akwai kuma kunuti wanda ake yi na asuba wanda hadisi ya zo a cikin ainihin wasu littafai daga ciki akwai littafin musannaf na ibnu abi shaiba da al-imamul baihaqi ya ruwaito shi kuma ya hakaito ingantawa shi daga hakim haka nan imamun nawawi shi ma ya karfafa hadisin amma hadisin ba ne hadisi ne munkari wanda aka ce wai anas ne wai ya ba da labarin wai annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa barin kunuti ba iyakar rayuwar shi a sallah asuba shine wannan da za ga mutane suna yi a masallatai walhamdulillah mu dan kuma masallah masallacin yan gargajiya ne na tsima ban ga wannan abun ba na sani da muna yara zaka ga ana yi sai ayi shiru a raka'a ta biyu ka rasa mai aiki cewa amma ni yanzu na manta mara rabon da ne sallah irin wannan wajen saboda duk masallatan mu yanzu na salafiya ne walillahi alhamdulillah amma kana sallah masallacin angonku na gargajiya ko na waɗanda ba su fahimci sunna ba sosai ba ma ya zama kai ka gani ko a garin ku wani wanda zai ji wannan karatun ko makamanci haka amma mu dai anan Allah ya taimake mu ba ma aiki da sai masu sauri walillahi alhamd wannan hadisi jama'a da'ifi ne jiddan akwai wani mutum a cikin shi da yake cewa Abu Ja'far razi Isa ibn Haman Isa ibn Mahan Abu Ja'far Ar-Razi mutumi ne wanda yake ba a san ko shi waye ba majhuli ne karanta takhrijin hadisin a cikin littafin Muhammad Nasir Dinar Albani silsilatul ahadith ad-da'ifa idan mun zo can dai wajen insha Allah za a tattauna akan mas'ala ala ayi halin kunuti wanda ake yi na kunutin asuba bai tabbata ba baya cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya amma al-qunutu lin-nazila wannan ya tabbata ana iya yi akan kowace sallah idan an samu nawazib kuma ana yi ne ainihin bayan ɗagowa daga ruku'u na raka'a ta ƙarƙi. Malam Ahmad Shakir a cikin littafin shi na tahqiqin sunan Tirmidhi ya ta magana mai matukar alfanu a daidai wannan ainihin babu da yake cewa kaga musulmai sun fawwacewa wa kansu sun yi watsi da sunna tabbatacciya ba sa kunuti dan nazila yace kuma ga nawazil nan da yawa suna so kawo musulmai nawazil kala biyu ko dai abin alheri da za a yi wasu musulmai addu'a alheri a kansa ko kuma wani bala'i da za a yi ma ainihin musulmai addu'a Allah ya kare su ko wani shedanci da za a yi addu'a Allah ya kauda shi ko wani azzalimi da za a yi addu'a Allah ya karya shi duk waɗannan nawazil ne amma kamar yadda malamai suka ce malamai mujtahidai su suke defining meye nazila ba wai kawai kai da aka tura ka babu lima aka tura ka akar maka Allah bismillah da kai sallah kawai sai kawai a ka fara kawai ka fara addu'a ba a sai malamai sun yi defining me idan malami ya kai malami ya yi defining nazila ce to kenan sai ya addu'a amma in ba haka ba fa to zai zama akwai ainihin wato takatsantsan da ya kamata mutane su yi kenan game da menene nazila me kuma ba nazila me wato abin da ya bujiro wanda ake da bukata yi wata addu'a kan shi me kuma wato fitintunu na yau da kullum wanda an riga an saba da su misali yanzu haɗarorin mota ɗauke wuta rashin man fetur talauci a ƙasa duk wannan balawai ne ba na ba ne. dama ana cikin an riga an saba sun zama sai dai ai manajan din su ko irin waɗannan da ake suke faruwa yau da kullum to amma akwai abin da zai bujuro sabon wani bala'i to sai ai ta addu'a ai ta addu'a kuma daga cikin wuraren addu'an shine wurin wannan yanayi na ainihin ah, abin nan kunuti da ake yi linnazila bayan an yi abin nan ruku'u na raka'a ta ƙarshe ina fata mun gane yace fa inna fihi nazaran dan akwai tababa game da wannan ainihin matsala saboda hadisin bai inganta ba as-salis wuri na uku daga cikin wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a a cikin sallar shi ba da li'tidal min na ruku bayan ya dago daga ruku'u kama sabata zalika fi sahihi muslimin kamar yadda hakan ya tabbata a cikin dafin muslim min hadisi abdullahi ibn abi aufa ta hanyar ainihin abdullahi dan abu aufa Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u yakan ce Allah ya ji ainihin addu'a wanda ya gode masa sannan yace rabbana allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ita min shay'in ba'du Allahumma bisalji wal bardi wal kama yunqa wannan ainihin riwaya ce ta al Muslim tabbatacciyar riwaya kaji addu'o'in da yake da yana yin wannan addu'a yace kaza kaza kaza kaza An rabiu wuri na hudu fi ruku'ihi a cikin ruku'u wa kana kulu yana faɗan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kamar yadda ya gabata a cikin hadisin bukhari da muslim an ambaci wannan a wajen ruku'unsa yakan yi wannan addu'a subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli al-khamis wuri na biyar fi sujudihi a cikin sujuda wa kana fihi ghaliba du'a'i a cikin sujuda mafi yawan addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne a cikin sujuda as-sadisu wuri na shida bayyana taini tsakanin sujuda da sujuda inda yake adda rabbi gfirli gfirli da makamantansu as-sabi'u wuri na bakwai ba'da tashahhudi wa qabla salam bayan yayi tahiya yayi salati kafin yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a wa bidhalika amara fi hadisi abi hurairata da kuma abin da ya bada umarni kenan a cikin hadisin abu huraira wanda al-imamu tirmidhi ya fitar wa hadisu fadalat ibn ubaidin wa amara aidan biddu'a fi sujudi da kuma hadisin ainihin fadalatu dan ubaidi <clears throat> shine na al-imam tirmidhi wancan na imam muslim ko wanda ainihin shi ma ya masa ainihin umarni akan cewa a dinga yin addu'a a cikin tahiyya kaman at-ta'awudhu min arba'in da sauran kuma addu'o'i Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'sami wal maghrib yana yin wannan addu'a ko lafazi wanda ya kama da wannan sannan ya kara da ɗaya daga cikin addu'o'in da ya saba yi kamar yin addu'a da ya kawo sayyidina bakar Allahumma inni a'udhu bika min adha Allahumma Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim suna nan addu'a da ka farka daga bacci zaka yi addu'a tashi daga bacci zikiri ne zaka yi addu'a shiga bayi zaka yi alula zikiri ne zaka yi addu'a bayan ka fito zikiri ne zaka yi addu'a fita daga gida zikiri ne in ka je shiga masallaci zaka sake yin addu'a na asuba kenan misali ko shi ma zikiri ne haka a cikin sallar zaka yi ta yin addu'o'i a wurare daban-daban ga sunan duka waɗannan azkar ne sannan in ka fito ka sake yin wannan addu'o'i ka zo ka zora ka yi riga ya faɗa abin da zaka yi dan me zaka ce sai wani ya prescribe maka to in ka ga har dan dariƙa yana maka gori kuma kana jin da gaske ka gorantu to baka bin sunna ne yadda ya kamata amma wanda da yake bin sunna yadda ya kamata in Allah ya so ba zai samu kanshi a cikin rabuwa da waɗannan abubuwan rabuwa da katun alkur'ani rabuwa da zikirori rabuwa da ainihin istighfari ba da zaka rabu da su domin hadisi ya tabbata wanda duk ya wuni bai karanta aya goma alkur'ani ba za a rubuta shi a cikin gafalallu wawaye wanda ba su abin da ya kawo su duniya ba to kai kana ahlus sunna za ka sake kai haka sai dai ahlus sunna naka a baki ne kawai aya goma minti uku ya isa misali shine aƙallu abin da kake karantawa haka waɗannan azkar ɗin duka ba ka yin su ne shi in za ka fita za ka shiga za ka yi kaza za ka yi kaza za ka cire kaya har wajen kwanciyar aure da iyalinka duka ba ka addu'a ne kai to babu shakka zuciyarka ta riga ta bushe kenan dan ka yana da damar ya maka ainihin gori cewa shi alal akali yana yin na bid'a kai kuma baka yin komai ina fata mun gano na jama'a da haka musaba da ainihin yin azkar da kulawa da zikirori musamman waɗanda suka zo a mahallai daban-daban ga suna bayan kiran sallah tare da kiran sallah sanda kaga wani abu da ya baka sha'awa sanda kaga wani abu da ya baka tsoro sanda zaka shiga ɗaki ka kwanta sanda zaka yi kaza ko yaushe akwai addu'o'in bacci ne wanda ake ma yara in za su fita ne wanda ake yi na nayin mutum gaisuwa ko ah, gaisuwar rashin lafiya ko barkan haihuwa ko gaiso mutuwa duka fa akwai ba sai kuma ga suna cikin sunan muslim naira hamsin da ka fita nan sai ka siya sai ka karanta sai ka gansu duka wani mahalli akwai addu'a kala kala ga suna in kuma kana neman mutawalat nemi alkalimut tayyib na ainihin ibnu taymiya nemi da irin sa azkar na imamu nawawi da makamantansu ka ga ainihin bayanai dalla dalla waɗanda ainihin suka tabbata daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ka kyale ma duk wani wanda zai prescribe kyale mishi kayan shi ka dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gano wannan jama'a da ka babu wani mahalli da za a ce kana musulmi ahli sunna kana salafi amma kuma ba ruwanka da zikiri a zikirin da ya kamata ya ba ruwanka da shi shine irin wannan na damfara amma zikiri na sunna koyaushe a same ka kana yin shi kana istighfari kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kana takbiri kana hailala duka sun zo da sauran addu'o'i waɗanda ainihin zaka dinga yin su kuma wani abun sha'awa shine waɗannan azkar da addu'o'i babu wani alherin duniya ko lahira wanda mutum da yake nema wanda babu a cikinsu sai dai in baka sani ba kawai baka sani ba amma duk wani abu na alheri da kake nema a duniyan nan ko lahira ko wani tsari da kake ba daga wani sharri akwai adad da take da wannan zikirin a cikin wuni ko dare dan me kake nema ba dai ka samu kwanciyar hankali wadata ka samu ilimi ka samu ƴaƴa masu tarbiyya ka samu aikin yi ka fi ƙarfin wahalar rayuwarka ka yi kuɗi duk ba shi da mutane ba a duniyan nan na wuce wannan ne ya wuce wannan ko to duk akwai adon da suke magana akan wannan lahira kuma dama abu ɗaya ne kawai shine shiga aljanna da tsira daga wuta to dama wannan kuma dabbar da zaka samu addu'o'i irin waɗannan kenan karanta hadisin mu'azu da wancan yace yace maso annabi ni bana iya gunagunin da kuke yi kai da mu'azu yace me kake faɗa yace ni cewa nake kai Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka sani aljanna manzo Allah ya murmushe shi to ai ma duka gunagunin da muke akan wannan muke wannan shine asalin abu ne ma da aka jama'a mu kiyaye azkar na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu tsira Allah ka sa mu tsira wa amma du'a ba'da salami min as-salati mustaqbilal qiblati aw al-ma'mumina yace amma addu'a da ake yi bayan sallama ana cikin ka kalli al-qibla kai addu'a ka daga hannu kana ta addu'a ko kuma ayi addu'a congregational wannan ya kawo wannan ya kawo ko kuma ka jiyo kai liman ka kalli mamu kai addu'a din nan falam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aslan da dai wannan baya cikin tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ta la jama'a ko ta nafila ka daga hannu ka fara addu'a to ba cikin sunna ballantana kuma a ce liman yayi mamu yayi na'ibi yayi su kuma mutane suna amsawa liman ya ce da falaki wannan shi kuma yace idza jaa da alam nashara wannan yace laqad jaakum raka'a 11 amin eh, kafa ɗaya to me kenan haka malam zafar yake wannan bayani yace to me kenan akai kai ka karanta kawai laqad jaakum to me kai me kace Allah ya maka kenan kai kace Allah ya maka komai ba wannan kam dama jama'a gaba ɗaya ƙauyenci ne baya cikin addinin musulunci da ka ba ga a masallacin yan gargajiya kawai kenan yan dariƙa galibi yan izala har da jahilan sun daina wannan ko da yin izalar ƙauye ne za ga ba sa yin wannan galibi amma in ka ji misaltan gargajiya za ga ana yin wannan ai tayi ai tayi ana shafawa a shafa ta ɗaya a shafa ta biyu a shafa ta uku sannan abu ana ta gaisawa da juna zulmatun ba'duha fawqa ba'd bid'a akan bid'a akan bid'a ga sunan hauhawa bid'o'i wannan jama'a gaba ɗaya ƙauyenci ne kaji ce. falai falam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wasallam aslan dan ko daga qawaidi ka karanta zuwa ahlari da ishmawi ba za ka ji wannan karatun ko ko ne ta wani shaci dai na san kenan ko a cikin fiqhun da ake na al'ada ma babu shi kawai wani salo ne da malamai suke cutar mutane da shi za wani kuma har wani sai ya zo da nashi ya ce algata malam asana adda na da bukata kaza sai ai wannan musu musu haka sai a ce an saka shi kenan shi da an mai special abin nan consideration aka shi kenan ko wannan jama'a gaba ɗaya ciwa-ciwa ne baya ciki idan kana so ka yi addu'a akwai lokuta da wuraren addu'a wanda suke sanannu a sunna suna da falala zai zo ne samu na wasu daga cikinsu bayan kiran sallah bayan kai wani aikin alkhairi sanda kake cikin wani kunci ko ke da wata bukata ta musamman al al-muttar kenan sa'ad da za a sha ruwa ga mai azumi sa'ad da ga amfani da tawassuli na aikin alkhairi ga sunan wurare sama da talatin da biyar dan da suke wurare ne mawatsin ne mazan ne na ansan addu'a to sai kai addu'a waɗannan wuraren ko kuma kamar yadda zamu zo mu ji anan bayan ka idar da sallah idan ka zauna ka ci gaba da yin wata harka kana karatun alqur'ani ko kana ta azkar ya zama yanzu ba bayan sallah bane kai tsaye bayan waɗannan addu'o'in ne da kai da azkar da sauransu kuka ta alqur'ani to yanzu ba a bayan sallah kake addu'a ba kenan kana yi ne a bayan wata qurba yanzu da malamai suka ce wannan babu laifi amma irin wannan da ya zama mutane shi'ar wannan sam kamar da ka ji faɗa dinnan lam yakun zalika min hadihi sallallahu alaihi wasallama aslan wala ruwiya anhu bi isnadin sahihin wala hasan kuma sam ba a ruwaito daga manzon Allah da isnadi ingantacce ko kyakkyawa ba to matsala ita ce sai mutane su ce kaji sun ce addu'a ba kyau a'a ya kai mai bada labari kada kai sharri cewa aka yi irin wannan wadda ake yi annabi bai yi ba shine kai magana shi kuma wannan karatun da wannan littafin da wannan makarantar tambarin su shine bibiyar na annabi sallallahu alaihi wasallama tunda irin wanda kake yi manzon Allah bai yi ba to kai ne kawai kake ganin shi da kyau duk kyan shi a ka addinin musulunci baya ganin ken shi kuma baya itirafi da shi bai yarda da shi ba saboda mene saboda bayi da asali ina ba ta fahimci wannan jama'a bayi da asali duk yadda ainihin abu ya kai ga kyau da kimarsa idan bai da asali a addinin musulunci ba za a karbe shi ba in ku aka buɗe wannan kofa sai a shi duk wani shirme da wani ya kawo yake ganin shi auren shi yayi mai sai a karba kenan Allah ya tsare mu wa amma takhsisu zalika bi salatai al-fajr wal asr to wani kuma yanayi shine wasu suna kebance ayi addu'a bayan an gama sallar asuba da addu'a bayan an gama sallar la'asar falam yaf'al dhalika huwa wala ahadun min khulafa'i annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi ko wani daga cikin halifofin shi ba su taba yin wannan ba wala arshada ilaihi ummatahu kuma bai taɓa nuna wa al'umma shi cewa su dinga yin haka ba wa inna ma huwa istihsanun ra'ahu man ra'ahu kawai wani abu ne wasu suka ga yayi musu ya burge su iwadan min as-sunnati ba'dahuma suka ɗauke shi maimakon abin da yake sunna a bayan waɗannan sallolin na azkar ko na fila ko makamancin haka sai kaga dama kamar yadda ibn mas'ud yake faɗa mutum ba zai kirkiro wata bid'a ba sai ya zama ya yadda wata sunna gurgurdan bid'a ga abin da aka ce kai ka ki ka je kana yin wani abu kuma wai har sai wani dinga mu'alu sunna gori wai ai su ba sa addu'a ba sa addu'a ai sallah shi ba addu'a to ko da kuke na kuka samu ta da yake dama addinin ɗariƙa da gargajiya kawai duk abin da ya duk abin da ya musu kawai shi suke da ka zaga babu babu structure ma'ana yanzu misali kaddara wannan abin da ake cewa maulidi idan ka ɗauki sallar idi jama'a tunda ita addini ce ita ma biki ce ko duk inda ake yin ta siffata ɗaya ce raka'a biyu da kabar bari an san yadda ake yin su duk garin da ka je haka za a yi ko ba haka bane jama'a tamam da ka ɗauki maulidi idan ka ziyarci wuraren maulidi guda biyar ko ka ɗauka har zuwa guda ɗari biyar za ka iya samun kowanne siffa shi daban ce saboda babu code babu tsarin yadda ake a cikin addinin da ka kowa abin da yake ganin ya dace shine maulidi shi zai wani dala'il zai ya kwana yana yin ta wani kwana zai yana rera waƙoƙin yabo wani wuni zai yana sayan islamiyya suna karanta falaki da nasu da inna haɗe har zuwa izu hudu wani guni zai yana musabakar waka wani kuma titi zai bi yana kiɗa yana rawa yana tamɗile wani zama zai yi karanta tarihin annabi na gaskiya da ƙarya kowa abin da ya ga dama kawai yake to za ka ga babu babu wani code da yake codifying ya ake abu saboda babu shi addini na fata mun gano wannan jama'a kowa wannan abin da ya ga yayi mishi to yadda ya ga dama haka zai shi da wannan zaka iya gane me bid'a me sunna in ka ga kowa na yin nashi yadda ya ga dama to ba addini bane kenan to haka jama'a yawancin bukukuwa haka suke kaga shi bikin sallah saboda addini ne to za ga ko ina iri ɗaya ne asalin shi wannan ibadar da ke cike din sauran al'adu kuma gwargwadon garuruwan mutane to hakan ka ɗauki bukukuwan aure saboda su ma al'adu ne za ga kowa abin da ya ga dama yake in ka cira akad din wanda shine yake iya zama iri ɗaya sauran abubuwan ba kowa abin da ya ga dama yake yi saboda ba addini bane Allah ya sa kun gane wannan muƙaran jama'a Allah ya shirye shi mu shine sai yake cewa wallahu a'lam wa ammatul adiyatil muta'alliqa bis salati innama fa'alaha fiha malam yace gabaki ɗayan addu'o'in da suke da alaka da sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin waɗannan addu'o'i ne a cikin ita sallah wa amara biha fiha kuma a cikin sallar yace ayi wa hadha huwa la'iqu bi halil musalli wannan shine ya dace da yanayin mai sallah fa innahu muqbilun ala rabbihi dan mai sallah yana fuskantar ubangijinsa ne yunajihi ma dama fi salati yana ganawa ne da Allah ubangijinsa matsawar yana cikin sallah fa idza sallama minha da zaran ya sallame sallan nan in qata'at tilkal munaja wannan ganawa da suke da Allah ta tsinke ta kare ke. wa zala zalikal mawqif baina yadayhi wal qurb minhu kuma wannan matsayin da mutum ya samu kanshi a gaban Allah to matsayin ya kau ya canza yanayi fa kaifa yatruku su'alahu fi hali munajati wal qurb minhu to ya za a yi mutum ya kitti roƙon Allah sanda suke ganawa da Allah sanda yake kusanci ga Allah wal iqbal alai sanda yake fuskanta Allah summa yasaluhu idan sarafa anhu sannan sai ya juya ya ba da baya sannan za ka tambaye za ka roƙi Allah kama ce ne ka tafi gun wani wanda za ka samu wani abun alheri a gurin shi sai da ka je ko gama abin da za ku yi bayan ka tafi kuma sai ka ce a ah, na manta ban roki kaza ba daga nan kawai sai ka fara roƙon. misali a inda baya na baya zama shirme ba to kama haka ne mutum yake Sanda yake fuskantar Allah yake ganawa da Allah Allah yake kallon a matsayin mai ibada ta neman kusanci ga Allah yaƙin addu'a sai da ya kuma an ce addu'a amma bai yi ba sai da ya gama ganawa shi da Allah ya bada baya daga wannan ganawa sai kuma ya ce zai addu'a wala raiba anna aksa hadha alhal huwa alawla bil musalli babu shakka babu kokonto akan cewa akasin wannan yanayin shine yafi dacewa da mai sallah ma'ana yayi roƙon a sadda yake tare da yake ganawa da Allah illa anna hahuna naktatun latifa yace amma ana ko ta fa'ida mai ban sha'awa wa huwa shine annal musalli idza faraga min salati mai sallah idan ya idar da sallarsa wa zakara Allah wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu ya ambaci Allah ya girmama Allah ya tsarkake Allah ya gode wa Allah ya ma Allah kabarbari bil azkaril mashru'ati ya zikirorin da aka shar'anta masa aqibat sala wanda ake a ƙarshen sallah a bayan sallah ustuhibba lahu an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da zalika to mustahabi ne sai manzon Allah salati waye da ubi ma sha'a to a wurin yana yin addu'a da abin da yaso yanzu yana yin addu'a ne bayan salati domin bayan salati na daga cikin wuraren yin addu'a ina fata mun gane wannan waye kunu du'a'uhu aqiba hadhihi al-ibada as-saniya sai zama yana yin addu'a ne a bayan wannan ainihin bauta da yayi ta biyu ita ce waɗannan azkar din la li kaunihi dubara salah ba wai dan yana yi ne a bayan sallah ba fa inna kulla man zakara Allah wa hamidahu wa asna alayhi wa salla ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ustuhibba lahu du'a wa aqiba zalika dan duk wanda ya manzo Allah zikiri ya ma Allah zikiri ya yaba wa Allah ya ainihin yi ma Allah yabo sannan yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati to mustahabi ne ya addu'a a wannan lokacin kama fi hadisi fadala ibnu ubaidin idza salla ahadukum falyabda bihamdillahi wa thana'i alayhi ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء قال الترمذي حديث صحيح yace hadisin fadala ya zo da cewa duk wanda ya ainihin wato yi sallah a cikin ku ya zo ya gode wa Allah ya ma Allah yabo ya ma manzon Allah salati nan sai ya addu'a na abin da yake nema a wurin Allah wannan hadisi ne ingantacce insha Allah Zama a kunji wannan sai malai ce faslun ثم كان sallallahu alaihi wa وعلى اله وسلم يسلم عن yamini bayan waɗannan ainihin wato zikirori da ainihin salati da addu'o'i da mutum zai a cikin tahiya ta ƙarshe sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallama ta damansa yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalika sannan ta hagun shi ma haka sallama manzo Allah kan wai ne tukuna har a ga kundukukin sa kumatinsa na baya su ga kumatin shi ba wai tilka a wajihi ba ba kuma sai yayi haka a tsakiya sannan zai juya ba a juyawa kawai wannan abin da mutane suke tukunan su wani kida ga kamar kadangare kawai dai suna yi amma ba haka annabi yake ba sai ya juya din sannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah sannan sai ya ƙara juyawa hagu sannan yake ƙara yin sallama ba wai yana tafiya tare da sallaman ne ko ya kada ta ba ina ba ta mun gane na'am hadha kana fi'luhu ratibu rawahu anhu 15 sahabiyan wannan shine abin da yake yi kullum ar-ratib an samu sahabi goma sha biyar sun ruwaito wannan duk da yake ba wannan bane kadai nau'in sallamarsa an samu nau'i kala daban-daban na sallama kusan nau'i hudu akwai wannan mai guda biyu din wadda tsayin su iri daya assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah yaminan wa yasaran ko akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yaminan da kuma assalamu alaikum wa rahmatullah yasara sannan akwai kuma assalamu alaikum wa rahmatullah yaminan assalamu alaikum yasara sannan akwai kuma assalamu alaikum tilka wajihi wannan shine da yake dan da fuska haka kadan ita ce malikiya suka kalewa ha aka samu a cikin ahlus sunna Najeriya akwai yan sallama da yan sallama biyu duka su inganta jama'a bai kamata wanda yayi wannan ya kyamaci wanda ya waccan ba kamata ya kuma a dinga antawa yau ayi wannan gobe ayi waccan da makamancin su kama akwai magana ne a nan ko na wannan da malaman fikihu ce suke cewa wata ya amunu bi ra'asi da salai eh ko shine dalilin da yasa mutane suke da eh shine dalilin amma bai inganta a hadisance ba akwai a cikin fiqhu suna cewa haka amma bai inganta hadisi ba da haka kawai fadrib bihi urlal haid ka buga shi a bango ko bai da wani kima ilmiya bai da kima sunniya na'am sai ki cewa ga sahabban da suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har mutum goma sha biyar abdullahi ibn mas'udin sa'ad ibn abi waqqas sahal ibn sa'ad as-sa'idi wa'il ibn hudr wa abu musa al-ash'ari wa huzaifah ibn al-yaman wa ammar ibn yasir wa abdullahi ibn umar wa jabir ibn samura والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق ابن علي وأوس ابن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم دكا ya ƙara جماعة الله يقارى مسيدا جماعة سرويتو wannan sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaji su ga sunan da mashuhurai da malamai da ainihin sakatarori ne da manyan yan fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka san su ba sai ka je ɗaya bayan ɗaya kai ta bin wai su waye waɗannan ina hadisan su suke waɗannan irin mutane ne wani irin falala ne dan yana daga cikin abun aibi jama'a da abun ban takaici a ce musulmi ahlus sunna wanda suke tutiyan suna bin sunna ba su ma san sahabbai ba ba su ma san su waye sahabbai me falalar su in an zo ana musu sheri ana musu kage ana musu cin mutunci ba su san ma ya za su iya warware wannan shibohin ba da ka sai dan a yaro ko wani dan bid'a nasibi ko khawariji sai ya ci kasuwan musulmai ya faɗi maganganu na san rai, na ƙarya da zindikanci, sai ya zama imaninmu ne kawai ke mu. mun san dai ƙarya yake zindiki ne amma ba za mu iya kare maganganun ba a wannan abun kunya ne kenan kamar babu ba mu da inaya ba mu da kulawa ba ma ba da muhimmanci akan sanin tarihin sahabbai da sanin karamominsu da falalarsu ya kamata a koya ma yara tun a islamiyya da makarantu na dare da na sati da hadda duka a koya ma yara su san su sahabbai ya fi mana muhimmanci fiye da sanin wasu mutane can wanda ba su da muhimmanci a cikin addininmu ga sanan nan duk inda ana ana girma masu ana mutunta su sawa'un waɗannan ƴan boko ne waɗanda suke na da can tun zamanin maguzawa irin irin ƴan bokon nan eh, su Socrates da Aristotle za ga duk mutane sun san su sun san su waye su ko kuma irin waɗannan ƴan boko ne namu nan kusa kusa kai ko saddauna bai kamai mancin ka san shi da zaka kamar sahabai ba ma zai hada ko dan hodiyo ba ma zai hada tukunna babu ma haɗi tukunna ko ko kuma za ka tara wani lokaci ma wasu karabuti ne kawai irin waɗannan 'yan wasan kwaikwayo masu kiɗe-kiɗe da raye-raye 'yan ƙwallo wasu shashashen gari waɗanda ba su da mutunci a cikin al'ummarsu balantana ma a cikin duniya waɗanda kawai su abin nan ne ma datti ne cikin al'umma ba su da wani amfani in banda sharewa dujal hanya da suke yi sai zama duk an san su ana mutunta su ga masu mutunci kuma an watsar da su Allah ubangiji ya tsare mu ina ganin saboda yadda lokaci ya kawo haka bari mu tsaya nan na'am a ba a yin addu'a da Hausa a cikin sallah mun yi wannan katin yau dinnan da safe wani irin eh, abun nan wato musadafa ba a yin duk da yake wasu malamai sun ba da fatawa akan halascin yin addu'a a cikin sallah ba da larabci ba kuskure hasali ma mu fata da malamanmu suka bayar ita ce cewa addu'o'in ma na larabcin ana takaituwa ne akan ma'asurat kawai waɗanda aka ruwaito daga manzo tsari salama to waɗanda ba a ruwaito ba dama babu magana riwaya yi wanda ba da larabci ba ko Da ka babu bukata yi ta karanta littafin iqtida'us siratal mustaqim yau dinnan muke karanta wannan a nan da safan nan cewa Imamu Ahmad ya bada fatawa ko rantsuwa bai halarta kai da wani yare ba sai da larabci cewa da kake wallahi tallahi to sai da larabci kaka ce na rantse da Allah ya ce wannan ma babu kyau da yaran da ba larabci ba babu kyau sanya wa ƴaƴa sunaye da ba larabci ba to da haka kuma babu kyau yin ihrami in an je aikin hajji wanda ba da larabci ba ga sunan dai da yawa maganganu wanda suke masu matuƙa haɗari a yin rayuwar da muke duk da yake wasu sun ba da wannan fatawa amma sahihiyar magana kuskure ce yin addu'a a cikin sallah da wani yare wanda ba larabci ba kuskure abu abin da ya kamata shine idan mutum bai iya bai je koya idan yana cikin koya har ya mutu bai iya ba yana da uzuri amma haka nan kawai mutane su kale wannan fatawa wani ma da turanci yake yaran su ma na garin su nufanci ko yarbanci ko Hausa bai iya shin da addu'a da shi ba saboda tsabar boko amma yana nan da hisnul muslim na turanci da turancin ingilishi da shi yake ibada sai ya koma coci shine ake ibada da turanci za ga mutane suna yin wannan watakila wanda yake hulɗa da yan boko ya san wannan to da aka jama'a kuskure ne yaushe ka je ka zauna a koya maka turanci ka iya shekara da shekaru ko to ka koma ka zauna a koya maka ingilishi da larabci shi maka iya komun yawan digirorinka da iliminka na boko da kwamar ɗinka sai ka koma ka koyi larabci wanda za ka yi ibada alal akal ya za a ce duk ingilishin duniyar na mutane sun iya shi yaran wasu can waɗanda ba ba musulmai ba yaran yaran wasu can waɗanda suke da makarƙashiya ma ga addinin musulunci an iya shi amma yaran addinin musulunci mutane suna wasa da shi wannan ita ce ɗaya daga cikin bala'in da muke fama da shi wanda muka tattauna ɗin yau akai cewa ya akai mutane suka samu kansu a cikin sakaci game da iya larabcin da za su yi ma ibada da shi game da iya larabcin da za su fahimci saƙon alƙur'ani idan ana karanta alƙur'ani ka iya samun yadda zaka iya tadabburin me Qur'ani yake cewa ba ruwan mutane amma duk Ingilishin duniya nan sun iya shi saboda biyewa duniya Allah ya tsare za mu saurara anan insha Allah sai Allah kan mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu